بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda shi ne ya dace da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu dubu masha takwas miladiya muna cikin kitabun babazi a cikin sayil bukari za mu ɗora kan hadisin sa'id ibn a jiya mun karanta hadisin uh, abun oman wanda aka yi mana bayanin ma'anar

عن أبي وإسحاق بن أبي أنه قال لعمر بن أبي سعيد وهو أبو مسعود إلى مكة أعطيت لي من معي وهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل يوم الفتح فنحكمه بين ثم هو أخبرني وأخبر عنها حين ذكرني أنه من الله المبارك وقيل يا ابي هريره ماذا قال لك عمرو قال قال انا على ذلك منك يا يا ابي هريره ان ان الحرم لا فيه اخر ولا ولا قول بيده ولا صار بحرمه قال قال قال قال قال عبد الله القرضه الجميله قال عنها غيره قال عنها الليل أن يزيد من أبي حبيب أن أطاع بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه محمد بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعمى الشخص وهو في مكة إن الله ورسوله حرم بين بيع wannan hadisin sa'id ibn shirafdil malamin imamul bukhari ne mutumin kufa ne wasa iraki shi kuma ya ruwaito daga malaminsa da yake masar shine lais ibn sa'ad al-masri shi kuma daga al-makburi al-makburi shine sa'id ibn kaisan me yasa aka ce da shi al-makburi shi wannan malami asalin sunansa sa'id ibn kaisan ne amma sai wani lakabi ya rinjayi sunansa ake ce da shi al-maqburi saboda shi wannan malamin shi kullum yana zama ne a kusa da magabarta kullum karatunsa ɗalibansa sai samu wani wuri a kusa da makabarta a garinsu a nan yarin rumfasa yake zama tsabar tsabar ya tunatar da kansa Allah tsabari tunatar da kansa mutuwa da ya yi magana ya magana sai daga kai sai kallo makabarta yaga mutane suna suna kwance irinsa wasu sun fi shi lafiya wasu sun fi shi ilimi wasu sun fi shi kaza kaza ga sunan Allah ya ɗauke su haka sa take har ya mutu sa'id ibn kaisan al-makburi da'iman na yaskurul makbara wannan su ne salaf su ne magabata na kwarai wanda aka ce mu yi koyi da su mu yanzu kaga in dai ba jana'iza aka yi a unguwar mutum ba to ba za zan sha makabarta ba kaɗan ne daga cikin suke da lokaci ko da wucewa su tsaya a makabarta su ziyara wanda ziyartar makabarta shari'a ne a ce zurul kubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah kurin ziyartar makabarta ziyartar makabarta yana tunatar da ku lahira wa ala sa hadha hadith saboda wannan hadisi wannan bawan Allah Sa'id ibn kaisan ya kasance kullum shi a zaune yake a makabarta a gefen makabarta kusa da ita Allah ya masa afuwa to shi ne aka daga kabar ne ai ne aka danganta shi zuwa zuwa makabartar ake cewa al-maqburi al-maqburi an gane shi ko daga malaminsa ya ce abishirai abishirai shi ne khuwailid العدوي أنه قال لأمر لأمر بن سعيد يا wa وأمر ابن السعيد ابن العاص ابن أمية القرشي أنا كيرشي الأشدق shi kuma ya taba shi kuma gwamna ya taba yin gwamna a madina na ilimi da mulki Allah ya bashi kuma yana da riwayar hadisi wa huwa yab'athu al-bu'us ila Makkata, yana aika yan aike zuwa makka don su je su zagi eh, su yaki abdullahi bin zubair yab'athu al-bu'us ila Makka, yana aika rundunonin yaƙi su ne al-bu'us zuwa makka don su je su yaƙi Um, abdullahi uh, ibn zubair saboda mai nisa aka tura su je su yaƙe shi a lokacin abdullahi Ibn zubair ya ƙiya yi wa Yazidu bin mu'awiya mubaya ne Yazidu bin mu'awiya ana zuwa a masa cappa a masa mu mubaya abdullahi Ibn zubair ya ƙiya je masa mu baya aka ce to za a yaƙe ka tunda kana nema ka samar da rabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi ka ƙi ka yi wa shugaba mu baya to shine sai yake cewa idan li ayyuhal amir wa haddithuka qawlan qama bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau min yawm kai mun izini ya kai amir zan zantar da kai zance idan li daga izini ne ayyuhal amiru uhaddisuka zan zantar da kai wani zancen da na ji shi algada min yawmil fath rana ta biyu daga ranar fathu makka na'am ka koma can zaka gane abi shurai al'adawi shi kuwailid din nan annahu qala ne ya cewa amru bin sa'id ya gaya wa amru ibn sa'id ibn al'as eh ƙwarai kuwa ɗaya kuma amir ne ya ce na ga tun da ya ce in gaya maka abin da. annabi ya faɗa wa shagarin zai tafi wannan aikata? ya ji annabi yana faɗa sahabi ne na'am ina eh, ma'ana haka ne shi shugaban tabi'i ne bai ga annabi ba amma wanda yake cewa a masa izini ya kai amir ɗin sahabi ne haka zai iya yi wa a fifita al-mafdulu al-fadili kenan wani ya fi ka falala wani ka shi falala ka shi matsayi to a wani wurin kuma sai zama shi ya fifice ka in matsayi ne da daraja ne da waye ne ka shi amma kuma za a zo wani wuri ya zamanto shi kuma shi ne shugabanka ba za ka ce aina fika ba a ba a yi yanzu gwamnan garin na ai mutane da yawa sun fi shi ko amma kuma ya zama shi ne shugabansu kuma dole su mai da'a ciyaman ɗin lokal government ɗin ku da yawa mutane a lokal government ɗin sun fi shi amma kuma dole ya zama shugaba sai mai da'a shi ne wato wato wato tafdil al-mafdulu al-fadil al wanda aka fi shi sai wani yanayi ya sa ya zama ya fi mai falala haka ibn taymiya yake bayani Allah masu rama cikin takaddunsa ana iya samun haka a rayuwa kamar ɗanka sai zama hakimi an je gaida hakimi kai ma ka tafi zuwa gaida hakimi amma fa ne mumkin zai yi ko zai iya yiwa ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ɗanka ne ko kuma ɗan abokinka ne amma in ka je sai ka gaishe shi saboda wannan matsayi da Allah ya bashi to in ka fahimci wannan a rayuwa za ka huta wallahi sai ka samu sauƙi eh, sai ka samu sauƙi sai ka huta hmm. duk da cewa shi sahabi ne ka duba magana fa zai mace ce kai min izini ya kai amir shi kuma wannan mai neman izinin sahabi ne ka wannan kuma fa tabi'i ne an gane amma da yazo zai masa magana sai mai ne ladabi inda shugaba ne wato malam musulunci yana cikin tarbiyya wallahi malam wallahi tallahi ka duba malam ka duba wani darasi duk wanda aka ce yana gaba da kai shugabanka ne to hatta magana da za ka yi da shi shari'a ta yi tanadin ladabi da za ka yi mai kar ma ka je nesa ma yayanka magana da za ka yi da yayanka ba daidai ba iri ɗaya ba ce da magana da za ka yi da abokinka mahaifinka magana da za ka yi masa ya faɗa ka faɗa ba iri ɗaya ba ne da yadda za ka yi da ƙaninka ko sa'anka miji da mata maganar da mata za ta yi da mijinta ai da ƙawarta ko da ƙaninta ba iri ɗaya ba ne wanda za ta yi wa mai mijinta malaminka maganar da za ka yi daga magarin mutane ba iri ɗaya ba ne da za ka yi da mai da malaminka shi musulunci kowa ya ajiye shi a matsayinsa kuma ka lura da wani abu guda idan an ce ka girmama wani a nan to kai ma gobe fa za a je wani guri a ce kai din ma a girmama ka yanzu dukkan mu nan gabaki daya akwai wanda aka ce mu girmama amma dukkan mu in mun rabu mun koma wani wuri mu ma akwai wanda za su girmama mu ko dai a gidanku ko kaninka ko a wani wuri da zaka je kai ma din wani mai matsayi ne to shine aka ce inzilun nasa manazilahum ko ajiye mutane a matsayin da Allah ya ajiye su an huta ya kai amir kai mun izini sahabi ne zai iya cewa ni na ga annabi kai baka ga annabi ba ni na fara jin wahayi ni na kaza amma bai yi ba sai ce kai mun izini in gaya maka wani abin da na ji annabi ya faɗa saboda ya ga wani abin da zai shi amir din zai aikata wani abin da ya saba annabi kuma wannan yana nuna cewa ko da na ƙasa ne yana gaya wa shugaba gaskiya ba wai a zuba mai ido a kyale shi ya taɓarna ba a gaya mai da uslubi mai kyau a mutunta shi sai a gaya masa shi kuma an gaya masa ɗin kai ya ji haushin wanda ya gaya masa kada ce ai wannan makiyanka ne kar a yi haka to bari mu ji mai yace yace abinda kunne na ya ji sannan kuma zuciyata ta haddace wa wa'ahu kalbi zuciyata ta wa'a has hifz hadda a nan malamai suke cewa ashe wasu malamai suka ce ah, ashe ba kwakwalwa ce take rike abu ba zuciya ce take rike Ba kamar yadda za ka ce a wasa ina rike da shi a zuciya ta ma'ana ka haddace abin a cikin zuciyarka to wannan ma yana daga cikin maganganun da wasu malamai suke na cewa shin hadda a kwakwalwa ake yi ko ku a zuciya ce ake kaga bai ce wa wa'ahu bai ce wa wa'ahu mukhi ba bai ce na haddace shi da kwakwalwata ba sai ce na haddace shi da mai da zuciya wannan wata magana ce wadda in gaba ta zo wata rana insha Allah za mu yi magana a kai da yadda Allah ya ce wa sami a su um, wa absaratu aina ya idona kuma ya gani wannan fa idan ya karfafa zancen ne na ji da kunne na na kuma gani da idona zuciya ta haddace kamar yanzu ka ce kana ba mutum labari ka ce abinda da ido na a gaba na aka yi ya fi wanda ya zo ba da labari haka an gane ko hina ta kallama bihi wato yayin da annabi ya yi zancen innahu hamidallah wa asna alai lallai ni na gani na ji annabi ya yaba Allah ya gode wa Allah hamidallah wa asna alaihi ya yaba Allah haka annabi yake ya gode masa ya yabe shi ilahi alamin Allah Allahu akbar Allah yana son yabo Allah yana son godiya bari mu sai muku ta magana a duk duniya ba wanda ya cancanta a gode masa irin Allah duk godiyar da zaka yi wani to kar ta kai Allah sannan kaga yabo duk duniya ba wanda ya cancanta a yabe shi ba Allah ba kuma ba wanda ya fi Allah san aibe shi abun mamaki kuma Allah yana so aibe shi shi sa annabi galiban inda zai magana to sai ya gode wa Allah kuma ya yabe shi kai ma ka ladabtu in za ka roƙi Allah ka gode masa kai masa kirari sannan kuma ka yabe shi to yana daga cikin hanyoyin da ake bi a samu karɓar addu'ar mutum ta samu karbuwa da wuri mu rinka tsantsantan wannan a cikin darussan da annabi ki koya mana sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙwarai da gaske shi yasa aka sa kuma kai dan adam ka ji kana son aibe ka to kana nema kai tarayya ne wata shirka shirka kake so kai ka gani ma'ana san ayabe ne a faɗa ayabe ne wannan kayan Allah ne to yayin da ɗan adam ya tsallako daga matsayinsa na ɗan adam ya hau wannan kujera shi kullum su yake a faɗi a yabe shi to ya shiga gonar Allah shi sa manzar Allah ya faɗa a hadisul qudsi Allah yana cewa kibriya uri ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu jin girma da nuna isa riga ta ce mayafina ne mana wani abu ne da yake tare da ni duk wanda ijayayya da ni a cikin ku ji yana san girma yana ji yana nuna isa to sai na karya shi kuma alkawarin Allah ne malam duk wanda ya nuna mutane isa ya nuna mutane izza ya nuna shi wani ne mu za a yi wa kaza za mu yi maganin ku to ka shirya lokacin da shi kuma Allah zai maganin sa wataƙila kafin ya maganin ka din da sunan muna gani a fili da su ne su wane su wane su ne Allah ya karya su duniya ta gani kowa ya gani mutum da shi ne kaza kaza kaza kaza kaza ba abin da bai yi ba amma lokacin sa ya wuce a zo ɗaurin aure ma ba a san ya zo ba yana ta ƙoƙarin a gane fa shi ne fa shi ne tsohon kaza wani ma cewa malam ba ni wuri zan ɗauka kalmina da Allah wallahi tallahi ƙwarai kuwa da ana rububinsa da kafin ya zo sai an zo da sojoji sai an zo da 'yan sanda an yi cekin ɗin wuri an kokori mutane an tsare hanya an tattoshe mutum ɗaya mai tsuguno ya yi kashi ɗan adam a rufe kaza a rufe kaza duk saboda shi za a zo lokacin da kuma ba a san ma ya zo wurin ba wallahi tallahi da kansa zai tuko motar sai ya zo abu na sai can wani wanda ya san shi na ya ce a ah, kaga tsohon ga can wani tsohon kaza wani ya zo guri ba a gane shi ba sai gaisa da wace ce ba gane a ni ne tsohon gwamnan kaza ai ce a ah, wannan kai da ai ban gane ka ba ai ni ne tsohon kaza ko da ya yi kuɗi ya shahara an san da shi yanzu abinan ɗinsa ya kwanta in ya zo wuri bai gane ba sai ya yi bayani ni ne wane a ina Allah kenan mulkin Allah shine dawwamammi ka hutar da kanka ka rayuwa mai sauki rayuwa irin ta ɗan adam amma duk wanda ya ɗebi girman kai da nuna ita da faɗin rai mu ne wallahi ba kai ne ko a gidanka Allah yana mana magani ai yana magani mu ko a gidanka kai ne mai gida kai ne mai kaza kai zaka ce kai zaka ce wallahi zaka zo kana raye a gidanka abubuwa da yawa za a sai dai ka ce a samu yayanka ba a canja uban ba fa kai ne uban yarinya ce za a ba ce aje a samu manyan yayanta ku je ku tattauna da su ni yanzu ta kaina nake wallahi za a yi wani gyara ne a gida za a rushe wata wace aje a samu yara a yi magana da su kana zaune me kake jira almautu da yawa wasu abubuwan kana gani ba za ka yi ba saboda lokacinka ya haƙuri shi sa aka ce mutum ya amfani da damar da ya samu kafin ta kubuce masa ya ce to gashi abin da ya ce inna makkata harrama Allahu wa lam yuharrim an kaga wannan gari na makka Allah ya ya haramta shi kamar Allah ya haramta shi ya haramta garin mana ya tsare alfarmar garin ya haramta a yi rashin gaskiya ya haramta a yi zalunci da wahayinsa kamar yadda ya zo bai halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar tashi alƙiyama ba la in limri'in uminu billahi wa yawmil akhir an yi yasfika biha ma bai halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar tashi alƙiyama ba ya zubar da jini a cikinta me yasa ya gaya masa wannan yab'atul bu'usa ila makka zai tura rundunar yaƙi ku je akar makalla su je su yaƙi abdullahi bin zubair saboda bai yi mubaya'a wa yazid bin muawiya ba shi kuma wannan sahabi ne yana tare da annabi ya ji abin da annabi ya faɗa akan makka yau ga wani sarki yau ga wani shugaba zai tura sojoji za su je a yi faɗa a makka ya ce to ya kai amir ina neman kai mun izini ka bani dama zan gaya maka abin da na ji na gani zuciyata ta kiyaye manzo Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe bai halatta ya zubar da jini a cikin makka ba kai kuma yanzu ga kana tura sojoji za a je a yaki wani ha ba faɗa ba zaƙi amma ga abin da annabi ya ce in dai kai shugaban kirki ne to ka girma abin da annabi ya ce amma kwanan nan a cikin yakin da ake yi tsakanin saudiya da kasar yaman in shi'a sai da suka harbo wani makami suka saito maka a hanya allah ya taimaka hukumar saudiya da jami'an tsaron suka suka tsare makamin amma an seta shi ne ya taho ya fada a maka ya kashe mutane aka yi ta faɗa a jarida ba gani ba da taimakon ƙasar iran makamin na ƙasar iran saboda suna so su kame ƙasar yaman su zama sun samu ƙarfi wanda daga nan kuma sai su mamaye ƙasar saudiyar saudiyar ba ta da yawa kaɗan ce a ita ce kuma boda ne kamar daura ne da nijar ka duba wannan kariyar dokar annabi yanzu mutum zai iya tura makami maka maka mai yawanci baki ne a ciki galiban baki ne a ciki galiban baki ne a ciki da yawa ma wasu daga cikin 'yan kasan ma wasu ba za su zauna ma a cikin ta ba wasu ƙauyukan suke tafiya ko garurukan su je su zauna saboda ita maka kullum gosulo ne kullum cikin jama'a ne baki baki baki ne a ciki mutum zai iya zuwa ya sauke makami a wannan ƙasar to shi'a kenan hatta wannan alhazai da suka mutu dinnan nan binciken da ya tabbatar aka ta mutuwa shekaru da suka gabata shekara biyu ko shekara uku yan shi'a ne suka ji yaya suka yaya suka ta sa mutane guba wani abu ne aka watsa shi shi sa haka kawai sai ga mutum ya mutu wai zafi ya kashe su aka yi ta mutuwa kuma dama a tarihi sun taɓa yi suka zubar da jinin mutane alhazai suka yi ta kashewa amma saboda siyasar duniya hakan dai aka haƙura siyasa siyasa da ba dan an kwantar da wannan ba sai an yi yaƙi tsakanin ƙasar saudiya da iran shi yasa kuka ji an sanar cewa saudiya ta kafa doka ɗan iran ba zai sake shiga ƙasar saudiya ba me yasa saboda wannan abu ne har sai da aka zo kasashen duniya a majalisar ɗinkin duniya aka zo aka yi ta yi a za a samu matsala waye a ya za a yi shi ne aka ɗan sulhunta a bisa dokoki yanzu suka koma suke zuwa shi za a gansu ko a masallacin annabi duk wanda ya je umara ko aikin haji za ga ana sallah a masallacin annabi su kuma suna sallah a waje wallahi sai an idan da azhar kaga suna sallah a waje wasu kuma a cikin in sun zauna a cikin ana sallah suna zaune ba ba yan shi'a ne duk inda ka je umra ko aikin haji abinda za ka gani kenan in shi ne saboda an gaya musu limaman kafirai ne duk kuma saboda kiyayya da gaba da waɗannan sahabban ne su kuma ƙasar saudiya suna aƙida da allo suna son sahabbai yara matasa masu tasowa Allah ya haramta a yi yaƙi a zubar da jini a makka ko da wani abu zai je dawo ko wata ƙasa za ta yi fadi. za ta yi fada da ƙasar saudiya to haramun ne annabi ya ce kar a zubar da jini a makka ta madina harami ne wa yi yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim Allah ce wa man yurid ku ji wannan ayar wa man yi fihi wanda ya nufi ba wanda ya ba fa. niyya kawai wanda ya niyyar zalunci da zubar da jini bi zulmi da barna me barna adi saban Allah ni ya kawai baka yi ba fa Allah ce wallahi sai mun dandana maka azaba mai radadi amma sai yau gashi yan yan uwanmu jininmu kabilanmu jama'anmu mata hausawa suna suna hira suna zagin junan su masu neman mata mata masu neman mata sun je gindin harami hotel ɗin da ke gindin haramin makka sun kama hotel suna maɗugo aka faɗi sunansu aka yi waya su da kansu ke zagin junansu suna baɗa daga nan yadda ake a nan a najeriya ba ta isa ba sai an tafi har makka a je a kama gida a kama ɗaki a hotel ɗin da daga shi sai harami ba guri mai bala'in tsada saboda suna da tsinannu da suka daure musu gindi suna zuwa suna yin wannan matsugun ga hotunan sana ana nuna a wasu kowa yana gani su karyata mana su fito su kai kotu kara man siya musu shari ƴaƴan alhaji wani ne ƴaƴan wani ne a nan garin an san su ga furici ga magana ga hotonta sun je sun yi kuma babu wata hukumar da ta kama su babu kuma wanda zai zo ya ce me yasa kuka yi sai dai a bar malamai da wa'azi kawai wa man yurid fihi bi zulmin bi ilhadin bi zulmin ko wanda wanda ya niyya niyya kawai baka yi ba fa yanzu kana nan kana shiri ka ce kana so ka je Saudiya dan ka je kai barna to Allah ce niyyar kawai da kai wallahi sai mun dandana ma azaba ballantana wanda ije yi Allah kiyaye wannan dai shine sakon da Allah ya faɗa shine wannan sahabi yake gaya masa yake to ga abin da annabi ya faɗa yace ba ma wannan ba saboda matsayin makka la yu'dadu biha shajaran annabi ya hana a tumbuke bishiya ma la yu'dadu la yuqta'u haka kullum bishiya aje a sare ta annabi ya hana malamai suka ce sai dai in maslaha ko hanya ce za ta cutar da mutane ko wani abu makamancin wannan amma haka kurin bishiya tana tsaye a tsare ta ba a yi a makka yanzu a nan garinmu a gidajenmu a unguwanninmu za mu iya tsare bishiya amma a makka ba a yi na biyu fahim ahadun ta rakasa likita ne da sallallahu alaihi sallama idan wani ya ce a mana ya yi ƙoƙarin ya ce ai akwai wata rahusa ko ya tawili ya ce ah, to ai annabi ya je ya yi yaƙi ya yi fato makka a ciki kasan wani zai iya ce to ai da annabi ya yi to shi ne ya yake faɗa ya ce in wani ya ce annabi ya yi faƙulo lahu ku ce da shi al'amarin ba haka yake ba inna allaha azina li rasulihi Allah ne ya yi wa annabi izini a iya ɗan wannan gajeren lokaci na fato makka ne dalilin kawo wannan hadisin a hadisan fato makka dan yakin da annabi ya fita ya je ya buɗe makka wannan yakin yana cikin yanta makka daga hannun kafirai azzalumai a yanta ta ta zamanto tana da yanci musulmi duniya har duniya ta tashi suna amfanuwa da wannan to Allah ne ya ce masa na baka izini iya lokaci kaza shi kansa annabi sai da aka ajiye masa iya dan lokaci da zai shiga yakin a ciki Allahu akbar inna allaha azina lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ce walai walam yu'zan lakum antum kenan ku kuma ba ku ba muku izini ba in ka ce annabi ya je ya yi fato maka to kai waye maka shi annabi Allah ne mai izini kai waye maka kamar yanzu misali wani ya zo ya ce ai shi ya aure mata goma me yasa ai annabi ya aure mata goma annabi yana da mata sha ɗaya annabi yana da mata sha uku sai wani ya ce shi ma sai yayi me dalili ai annabi yayi to wannan sunnar ba a koyi da annabi anan Allah ne ya masa izini shi kuma akwai abubuwa da Allah yake ware annabi khususiyarsa ya ce shi yayi saboda matsayinsa a wajen Allah amma ni da kai ba za mu yi ba haramun ne ga duk wani musulmi a wurin mace sama da hudu amma manzo Allah gashi nan ba iyaka har goma sha kaza yi wajibi ne da ni da kai rabon kwana wa iyali yau kana can yau kana can ka raba musu ka yi adalci amma annabi rabon kwana ba wajibi bane a gare shi in ya ga dama zai iya tarewa a ɗakin wannan sai bayan shekara ma yake wajen wancan turji man tasha wa min hunna wa tu'wi ilayka man tasha sai ce wa man ibtaghaita mimman azalta ala ce fala juna alayk in ka so wata ka kaurace wata babu komai an halatta maka saboda an san shi zuciyarsa daman babu zalunci babu babu ƙoƙarin wai wai ya danne wani shi bai san wannan ba ba ni ne da kai a zukatan mu akwai wannan sai na ne yake gyara mu na'am na'am sallallahu alaihi wasallam sai eh, abin da aka kebance annabi da shi eh, shi kansa ai ai daraja ce ta annabi a ce wannan wannan nasa ne kamar yanzu misalin mutane ne a ce wannan sai kaza ne zai za su shiga ta nan gurin ai wannan matsayi ne ai so annabi Allah ya ba shi dama ya yi wannan yaƙi dama ne Allah ya ba shi amma kai ya kai wannan shugaba da kake ƙoƙarin ka tura sojoji maka to Allah bai baka dama ba ya ce walam yi uzallakum wa inna ma adina li ko udina li fi ha sa'atun min nahar ni ma din annabi ji manzon Allah ni ma din Allah ya mun wani dan lokaci ne wani sa'a ne gajeren lokaci ne a yi ne guda daga fitowar rana zuwa la'asar ne Allah ya bashi ce rana ɗaya daga fitar rana zuwa al'asar nan na baka je ta duk abin da ka yi a fatu makka a wannan lokacin makka gaba ɗaya tana hannun manzon Allah ne sai ya daidaita sallallahu alaihi wasallam to shine annabi ce wa qad wa qad adat hurmatuha al-yawm to ina shaida muku alfarmar makka ta dawo fa ka hurmatiha bil amsi kamar yadda take da alfarma jiya tana da matsayi maka tana da matsayi tana da kima ba a zubar da jini a maka ba a zuwa a yi barna a maka ba a zuwa a yi sabo a maka ba a zuwa a yi kaza kaza in gaya muku wani abu marar daɗi marar gaya muku shi kuji cikin mutanenmu da suke tafiya su je maka su zauna da kari akwai waɗanda babu Allah a cikin al'amarinsu ‘yan mata ne za ka gan su iya ganinka zabga-zabgan ‘yan mata sun ci abinci sun ƙoshi nasu da aiki sai barna akwai wanda musamman suke zuwa makka don su samu irin waɗannan su je suna zina da su muna ɗalibai muna bi muna tau'iya muna bi gidajen alhazai muna musu wa'azi kaka ga koransu da rikicin da muke da su saboda shiga dakuna da wuraren alhazai yarinya budurwa gaggiya sai ta bi ɗakin alhazai tana cewa kuna da wanki suna wanki da goga masu rauni daga cikinmu alhazanmu masu rauni in yaga yarinya budurwa sai kama wasa da ita ya manta aikin hajji ya zo ni da idona a cikin madina a 2002 mun shiga da daddare muna wa'azi mun zo wani gida cikin gidajen alhazai na tarar da wani bawan Allah wallahi na san shi malam na san shi sani dan uwa ne irin waɗannan ƴan mata malam ƴan mata ne za ka gan sai da kasan su suka yi kansu zabga zabga manya manya ga sun ci abinci sun koshi suna cikin kwanciyar hankali amma ba mazan aure balarabe ne ba zai aure ta ba wanda yake tare da ita kuma anan bai da takaddar da zai aure ta ko bai da gidan da zai aure ta ko bai da sana'a da zai aure ta kuma kuma ba ta yadda ta dawo Najeriya ba dan an ce mata Najeriya bala'i ne a cikin ta so da naje na tarar da wannan bawan Allah da sauran alhazai suna sai da abinci irin tuwo tuwo ka san shi alhajin Najeriya in ya dole sai ya ci tuwo "Sosai sai su rinka tuka mutane tuwo, wallahi alazim akar makalla a wuri guda na gan shi a dandamali ga kugunsa ga kugunta yana haɗa jikinsa da nata tana raba tana ba mutane tuwo kuma yana karba babban mutum mai mutunci na ce haba mala haba haba wani to dai gani sai ji kunya aka maka a alaihi wa ya kokari a abin haushi yadda ka san fasa bakinsa haka da haka ne zuwa Allah na ce haba mala irin wannan to zan tozanta irin wannan wulakan ta kai to bila adadin malam zaka ji suna hira suna cewa hajjin mutum nawa kika bata wannan magana ce shahararriya hajjin nawa mutum nawa kika bata ashe akwai wanda suke zuwa aikin hajjin shedan ya rinjaye su sai sun sai da za su je su ta'adi da waɗannan mutanen jama'a wannan magana fa a makka ake yin ta ko a madina wallahi malam 'ya'yanmu ne sai mace ta yanki tikiti ta yi biza ta tafi a kawai ta je ta zauna banda wanda ba suke shiga gidajen larabawa 'ya'yan larabawa nan suna ta adidi su shi dai ba larabawan ba zai aure ki ba amma zai barna da ki banda wanda suke zuwa aiki suna wanke-wanke ana kaza da su ka je jidda ka gani a uzubillah a uzubillah ka je ka su kana tafiya ka zo alhaji ne za ka tafi harami suna latsa ka alhaji ba magana ne wallahi tallahi akwai wanda a gindin a cikin harami a cikin harami a irin step din na harami na bandaki kun akwai down step wani irin injin nan da ake shiga bandaki yana a nan suka haɗu da wata yarinya a gurin ta neme shi a gindin harami bandakin bandakin harami take masa maganar banza na san mutumin nan mutum ne mai mutunci mai daraja yake gaya mu to ina waɗannan hadisan da manzo Allah ya ce kada a yi barna a makka ba sa karanta su ko kuma sun karanta suna sane ina yin wannan bayanin ne saboda da ni da kai mu sani kuma wannan abu yana faruwa kisa wani lokacin an zo an ka kamo su an ɗebo su an dawo da su ya ta zagin saudiya ana mugaye ba su da mutunci ba sa to ai barna suke musu barna ta'adi suke musu to yaya za a zo a bar mutane su zo suna barna a ɗakin Allah saboda su musulmi ne to wannan yana faruwa amma akwai mutanen kirki a cikinsu akwai malamai akwai ahalus sunna masu da'awa akwai masu waye akwai masu waye sauransu akwai kuma masu nufin barna kwanan nan ma sun kama wani an nuno shi shi kuma tsafi yake shi ma a nan 'yan sandan haramun makan suka kama shi matsafi shi kuma sun bankare shi murɗe shi wasu kayayyakin turkulle da wasu guraye wasu layu wasu wasu karafuna wasu menene an bankare shi ana wani malami yana bayani ya ce subhanallah ana kawo tsafi haramun makka ana kawo wannan wannan wannan wannan wannan kafirci su kuma damar kasar saudiya duk wanda suka kama shi matsafi yanka wuyansu ake tsara ka san tsara da adda haddi ake masa abinda ba sa ma sakaci a kansu kenan ba a wani bata lokaci a kai duk wanda aka kama shi ya je da kayan tsafe-tsafe kasan suna tafiya da shi suna yaudarar wasu larabawa marasa aƙida da mutanen suke zaune wanda suna ganin ba za a iya rayuwa ba sai yi bokanci suna tafiya da wannan abubuwan wallahi a airport za gani ana kama su dan Allah ya yan uwana idan an faɗi magana ta annabi to mu mutunta magana annabi annabi ya hana a yi barna a makka kai kayan tsafe-tsafe guraye da layu kayan shirka haramun ne wannan kuma nufin barna ne in sana'a mutum yake da sunan neman kuɗi yake wannan abin to bai samu sana'a bai canja shi sa wannan sahabi ya tsaya ya ga wannan shugaba ne amiri ne ya ce bari ya isa mai da saƙon Allah yace wal yuballighu shahid al-ghaib wanda yake nan ya gaya wanda baya nan Saƙo ya ishe muku ya al'umma musulmi faqila li abi shuraih sai aka gaya abi shuraih ma za qala laka amr me Amur ibn sa'id wanda aka ambata yace da kai lokacin da ya gama yace qala ana a'lamu bi zalika minka ya abu shuraih sai ya ce ni na fi ka sanin wannan hadisin ya kai a ba shurai karka ɗauka jahili ne ne karka ɗauka don ina shugaba ban san wannan hadisin ma na fi ka saninsa to ka ga mulki ko ka ji ko na fi ka sanin shi ya ce innal harama la yu'idu a amma karka manta shi harami baya ba da kariya wa mai barna ba na tura ne a je a zubar da jini ba ba na tura sojoji ne don su je su kashe innocent mutanen da ba san hawa ba san sauka ba shi dai wannan abdullahi bin zubair da ya ƙi ya yi mubaya'a da annabi ya ce a yi mubaya'a wa shugaba to shi za mu je mu kama saboda asi ne ya yi sabo to harami kuma annabi ya faɗa harami baya kwaba wa mai barna kamar yadda muke karatu a baya menin? oke wannan wannan wannan ibn khatal abdullahi bin khatal wanda yake zagin annabi din nan ba mun karanta ba ina jin kamar baka nan aka yi karatun ku kana nan wani wanda mun karanta a nan gurin muka ce wani mutumin da ya ridda Abdullahi bin Khatal ya ridda da ya ridda shine da musulmi ne ya ridda sai ya zo yana zagin annabi yana tara yan mata suna waƙe na zagin manzon Allah to da annabi ya shigo makka yana nan ya ji labarin annabi ya zo fato makka kawai sai gudu ya je ya shiga harami ya samu rigar ɗakin Allah ya makale don saboda mai kar a kama shi ka a taba shi annabi yace ce ku je ku kamo shi ku kashe shi a kamo shi a ciro shi haka ake sai a kama mutum a cire shi daga makka a fitar da shi daga haramun sai a kashe shi to shi ne annabi ya innal harama la yu'idu asiyan to shi ma wannan din sai ya kafa hujja da wannan cewa ai harami baya bawa me barna kariya kamar yanzu misali ai nan masallaci ne ai ba a faɗa a nan ba a zage-zage anan ko ba a kaza a to sai wani ya je ya yi sata kawai sai taho da gudu sai zo zauna a cikin mu sai a ce ya shiga masallaci ya sha a kyale shi sai a ce jami'an tsaro ku shigo ku cire takalman ku ku ajiye bindigogin ku a waje ku shigo ku kama shi ku fita da shi almasjidu la yu'idu asiyan masallaci da zai bada kariya wa me mai sako ba to shi wannan lokaci ne na fitina a kama kalla fitina shugaba ne sai ce to ni kuma ga abin da na dogara da shi in dai an yadda abdullahi bin zubair ya yi laifi abin da ya ba daidai ba ne to ya za a kyale shi wala farar bidamin ko wanda ya gudo da jini kamar ya je zubar da jinin wani ana bin bashin jini kenan saboda kar a yi masa haddi sai ya gudu ya zo ya ɓuya a harami don ya samu kwaba gashin harami yana da alfarma wa man da kalahu kana amina wanda ya shigi harami yana cikin aminci Allah ya faɗa to annabi ya ce to wannan wanda kuma yi da manufa don ya yi amfani da wannan ayar ya yi da manufa ya yi na ya gudo ya zo to haramin ba zai ba shi kariya ba a cire shi a fitar da shi waje a yi mai haddi wala farran bi kharibatin ko kuma wanda ya gudo da khariba in an ce khariba kamar ha'inci in an ce khariba kamar yaudara kamar cin amana ko wani ya zo wani ta'adi ya gudu ya cuci mutane to dan ya zo harami ba za a kyale shi ba abu abdullahi ya ce al-bukhari al bukhari ya dada fassara mana alkhariba alkharibatu albaliya bala'i wanda yaje wani bala'i Allah kiyaye mu to yazo ya shiga harami ba za a kyale shi ba yace haddathana qutayba qala haddathana laysu an yazid bin abi habib daga ata ibn abi rabah daga jabir bin abdullah yace yaji manzo Allah yana fada yaqulu yawmal fathi huwa bi makkah yana fada ranar fathu makkah yana makka din inna allaha wa rasulahu harrama bai alkamri ka gani duk cikin dai alfarmar makka ne Allah da manzan Allah sun haramta sayar da giya babban magana da Allah da annabinsa gaba ɗaya sun haɗu sun haramta sayar da giya a can na so shi an ce an haramta shan giya ko to wani zai ce to kuma bari zo ni in sayar ni ban sha ba amma na sayar to haramun ne sai da giya amma yanzu abin tausayi kamfanin giya akwai manya-manyan musulmi masu kuɗi da suke da hannun jari a ciki kamfanin giya akwai hannun jarin musulmi a ciki su suke taimakon kamfanin a buga giyar a sayar da ita su ciri riba su gina gidaje su tafi aikin umara da hajji da kudin abin tausayi akwai masu halinmu da suke bayar da gidajen gidajensu haya ana sayar da giya yanzu dai a kano mun sani ana sai da giya a sabon gari ana sai da ita a badawa a wasu wuraren ana sayarwa ko a fili ko a ɓoye inda kafirai suke da wurin zama amma ina gaya muku in za a yi muku lissafin masu gidajen za a ji kunya da yawa-yawa gidajen nan da ake bude gidajen giya da gidajen karuwai a sabon gari ana sayarwa gidajen musulmi ne babban alaji yana nan yana kwance da katon gidansa yana da gidan haya a sabon gari ana sai da giya ana karuwanci ana kawo masa kuɗin da shi yake biya wa 'ya'yansa kuɗin makaranta da shi yake wa iyalinsa tafane da shi yake tafiya ingila da shi yake tafiya a saudiya to ba cinya ba kafar baya an ce karkasha kuma an ce karka sayar baka sha ba baka sayar ba amma ka taimaki mai sha da sayarwa na'am akan giya ba mutum sha biyu Allah ya tsinewa annabi ya faɗa a cikin hadisi da ibn rajab ta shi bulugul a kan giya kawai ɗan da kwanta mai rubuta takardarta wane ne ɗanta, mai sai da ita mai shanta mutum sha biyu da suke hidimar giya annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka to ba giya ba akan lawo barin tambaye ku dan me yasa Allah ya haramta shan giya me illar haramta shan giya bugarwa don saboda tana bugarwa ba wai don sunan giya giya ba ne ba wai kyau don sunanta giya ba ne aka haramta ta illatu tarim al-iskar dalilin haramta shan giyan bugarwa da take yi to ba giya ba yanzu akwai abubuwan da suke bugarwa kamar yadda giya take bugarwa su suma duk hukuncinsu daya duk wanda ya zauna a kemis yana sayarwa da samari matasa ƙwayoyi da suke zuwa suna sha suna buguwa sun sha giya ne yaranmu suna zuwa suna shan wiwi dilolin wiwi ɗin a cikin garin nan musulmi ne me illar wiwi tana bugarwa da wiwi da giya da ɗaya ne a nan ƙofar garin ɗaya nan nan ɗin nan nan ɗin nan nan kusa da masallacin nan duk bayan wata biyu wata uku sai 'yan sanda sun zo sun yi kamin mashayan wiwi a nan yaranmu ne nan nan kusa da masallacin nan kuma iyayensu suna cikin unguwan nan duka me faru ba a ilmantar da su ba a sanar da su ba san cewa haramun mani shan wiwi shan kwaya nan din nan ƙofar gadon ɗayan nan nan in dare ya karfe goma goma sha ɗaya sha biyu dandali ne na mashaya nan ƙofar gadon ɗaya ba wai wani guri ba nesa masu unguwannin sun sani manyan unguwannin sun sani ita ma hukuma ta sani ko dan alfarmar masallaci ma a ce a dan daga kafa a ƙara gaba a shiga can cikin badala a a nan ake to yara ne an su ba aikin da za su yi ɗaya kenan iyayensu su mai da hankali su sa a makaranta ba biyu kenan ba a kai su kasuwa suke yin sana'a ba aka ɗauke lokacinsu uku kenan suna zaune dole shaidan shi zai yi tasarrufi da tunaninsu shi zai ce ku yi ko karku. da giya da wiwi da shalisho da ruwan kwata duk ramun ne dukuncinsu daya don annabi ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk wani abu mai bugarwa giya ne benalin wane ne duk ƙwayoyin da ake sayarwa a kemis yara suke overdose su bugu giya ne haka annabi ya faɗa so ku daina ana maganar shan giya haramcin shan giya kuna tunanin can sabon gari mu ma muna da mashaya giyan a cikin gida sarkin ladana ya ce a ƙara har kashin ƙadan gari ma wai ana sha Allah sawa'i a kaɗa ruwan kashin ƙadan gari a sha ya bugar ka ji masifa duk ne mai annabi ya ce Allah ya tsine wa mai shan giya Allah ya haramta sayar da giya so giya ba ruwan giya burkutu ba ba ruwan giya gwalda ake cewa ba ko gulda ko ba ruwan a'a duk abu mai bugarwa Allah ya ce mai kenan ma ban san sunanta ba ko kun fi ni saninta <laughs> ba shi kada yanke nufi ba duk wani abu mai bugarwa shari shofa na fashin keke sai mutum ya ɗauka ya sheƙe shi gam da ake manna takalmi gam ɗin nan gam da ake manna takalmi gam da masu plumbing masu gyaran ruwa suke yi wallahi yaran mu sai su yi mutum ya je sai gwangwani guda kawai sai kafa shi a hancinsa ya rinka ƙasa minti biyu uku ya yawa ya bugu kawai sai ya zama ɗan ƙwaya me yasa suke wannan saboda wai sun ce wai in suka bugun nan suna fita daga wani yanayin da ke nan gaba ɗaya zaka ji kamar ba a duniyar kake ba to lokacin komi halal ne a gare shi yi to sai ya samu wani relief in yana cikin damuwa in ya bugu duk inda ya awa uku awa hudu a buge to wannan damuwar ta ɗauke sai kuma in ya dawo hayyacinsa sai damuwar ta dawo yaran mu za su fita su shige sabon gari su shawo giya su 'yan sabon garin su koro su ka zo ka tarar da su a nan titin kofar ruwa titin gwammaja suna ta faduwa da yan sanda suna ɗiban suna kai su police station sun gaji ma ɗiba dan ba su da komai kuma aikin banza ne sun ɗebi su ma sun ɗebi banza ciyar da su ma da abin karyawa da safiya ishe su da haka a nan suke tafiya su basu wallahi tallahi kwaya kwaya shan kwaya shan kwaya shi ma giya ne eh sai sha shi kuma wani bai da kudin da zai je sha kwayar sai ya sefura da nono ko mun ƙarancinta Allah sa dai kai ya zama koyar da su muke yi kuma a bar shi kawai ko? dan kada wani zai dauki ya shiga wani yanayi ya ce bari ya fidda shi ma kansa ya dan shakata saboda daɗi suke ji in sun bugun malam na'am kamar ya yi muku alheri ok wani ya taba baka kyautar giya mai tsada ok iya zama kamar ya ta shekara uku hudu ok sai dauka ya baka kuma ya san kai musulmi ne kawai dai subhanallah ka ji ko to ka ji yadda abin yake gashi nan wai wani bature ne ba shi wata giya mai tsada ya taimaka masa ya masa alheri wai ka ji wai alheri ya masa kai ka faɗa da bakinka ka shi ya maka sharri dai wato shi a wajensa bature ya ɗauki giya mai tsada ya baka girmama ne a kowace ake sata a kowace take cikin kwali irin abin sil ɗin nan da soso da abin kwalliya da ado girmamawa ce ɗauka sai baka to shine da ya ɗauke ta yana ganin mai tsada ce mai kuɗi ce ya ɗauka ya bashi sai ce ai baya sha ya ce shi kwalbar ma bai taɓa riƙewa ba shi ne baturin yake mamaki ya ce a haka kake rayuwa to me kake sha yake ɗauke ma kiwa kake in ka samu damuwa me kake sha kake samun relief kaga kenan suna amfani da giyar ne don su sha ta yaye wuce mai damuwa su shiga wani su canja yanayi to shine mu kuma yanzu ake da kashin da dangare saboda talauci dan bala'i Allah kiyaye an dai gane ne yanzu mun gane in an yi magana giya to kar mu tsaya kan giya ko mu je kan kallon babu wani da sallallahu alaihi wa sallam da

to kuma sai yi mana bayanin makamu mana adadin kwanakin da ya tsaya wannan karatu ne mai amfani manzan Allah da ya tafi fito makan kwana nawa yi kwana goma yi to mu riƙe mun samu wani fikihu sai aka ce mana kuma yana yin ƙasaru ashe mutum yana iya kwana goma yana ƙasaru amma abinda muka sani a littafin fikihu sun ce kwana nawa uku kana cika na hudu sai dai ka cika sallah to dama wannan matsala ce akwai saɓanin malamai a kanta zance rajiji. in dai mutum matafiyi ne to ko kwana nawa in dai sunanka matafiyi ne to ya halatta kai ta yin ƙasar dan kuwa annabi nan yayi kwana goma yana ainihin wato yin ƙasar hafiz ibn hajar ya ce wannan hadisi da wanda yake bayansa da kuma wanda za a zo a karanta yana nuna mana adadin kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ana samu wani a ce yayi kwana kaza wani a ce yayi kwana kaza ana zuwa kuma a ce a hajjatul wada'i da yaje shi ma yayi kwana goma kamar yadda muka karanta tare da ku a baya al-muhim dai ana iya yin kasar sama da kwana uku na'am عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم gani to ka gani nan kuma aka ce annabi ya tsaya kwana goma sha tara a makka ya tsaya a makka ya zauna a makka kwana sha tara shi ma zaman alfati yana yin ne yana yin kasaru nam قال واما مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر تسع عشره تسع عشره نقصد الصلاه وقال ابن عباس ونحن نقصد ما بيننا وبين تسع عشره فاذا كنا اقمنا اتممنا to sai da kawo mana wani hadisin kuma da yake dauke da karin bayani shi abla da ambata ce mu kam lalle mun zauna tare da manzon Allah a wani tafiya fi safarin ce tafiya amma wasu malaman suna cewa zaman al din ne dai to me yasa aka samu na aka ce to wani sahabi in yazo sai ya faɗi ya kwanakin da suka zo masa kawai wataƙila ya manta adadin nawa ne wani kuma ya faɗi exactly kwanakin da aka yi ko kuma su haɗu daga tafowa da kuma komawa har zuwa ranar komawa kamar yadda hafiz ibn hajar ya yi bayani ya ce kwana sha tara muna yin ƙasar sha tara ga wannan riwayar kuma an ce kwana sha tara ana ƙasaru. me yasa saboda suna tunanin yau za su tafi ne gobe za su abdullahi na abu suke cewa mu nan da kuke gani muna yin kasarun nan ya adadin wannan kwanaki in mun yi tafiya kenan ya ɗauke shi a matsayin wata sunna ce in dai yi tafiya ce kwana sha tara ma yana kasaru abdullahi bin abbas ma baina na wa baina tisa ashar tsakaninmu da kwana sha tara yau man, yace amma idza zidna in muka kara akan kwana sha tara a tumamna sai mu cika sallan mu kenan shi anan abdullahi ibn abbas ya dauka tunda annabi iya sha tara yayi da su bari su ya iya abinda annabi yayi bai dauke shi a matsayin to ya halatta ko kwana nawa za a yi ba to shine wasu malamai suka ce kasaru iyakacin adadin ta kwana sha tara saboda abdullahi ibn abbas ya ce in mun kara a sha tara muna mai muna wannan amma zance mafi inganci ko kwana nawa ne in dai matafi ne yau za ka tafi gobe za ka tafi ko wata ne akwai riwayar da ta nuna ma an yi wata biyu wata uku ma ana kasaro akwai inda sabai suka tafi ruwa ya tsare su za su wuce sai da suka yi wata guda ruwan yana ta gudu ya ya ragu irin kogi ne za su tsallaka suka yi zauna suna ta jiran ruwa kafin ya yi sauki su wuce da dabbobinsu ya yi ambaliya ne sai da suka yi wata guda suna jira kuma kullum kasar suke yi kaga suna kan tafiya ne so ba laifin mutum zai iya yin kasar a irin waɗannan kwanaki naqifuna insha Allah saboda lokaci babin zamu karanta mai tsawo ne abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko ta zama harshe muna neman afuwar ubangiji na'am okay walam yahdim mun tsallake shi ne mutane ba su haramta ta ba me ba su haramta ta ba su kiyaye alfarmar ta ba ko kuma ka ce ba mutane ne suka haramta ta ba suka kiyaye ba? Allah ne ya haramta ta yawwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh